وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu um, ina farin cikin kasancewa ta a wannan gagarumin masallaci a wannan gari mai albarka garin kano kuma wannan unguwa ta mariri a uh, kamar yadda malam ya gabatar babban munasabar da ta hada mu a wannan wuri ita ce munasaba ta samun karuwa ta aure na wato 'yan uwa da suke da alaka ta kusa da wannan masallaci da gudanar da wannan masallaci akwai ɗan uwa a yunusa awwal ahmad Allah ya sa musu albarka Allah ya bada zaman lafiya akwai dan uwa Salisu Lawan Liman Allah ya sa albarka Allah ya bada lafiya da zaman lafiya akwai dan uwa Abdurrahman Yahya shi ma muna addu'a Allah sa albarka Allah bada zaman lafiya akwai dan uwa Adam Hamza Dahiru shi ma muna addu'a Allah sanya musu albarka akwai dan uwa sagiru abdullahi sunna shi ma muna addu'a allah sanya albarka akwai dan uwa faisal muhammad bello dukansu waɗannan bayan allah mutum shida da allah ya musu arzikin samun karuwa ta aure mun haɗu ne dan ku da kuma taya ku murna da ya muku addu'a allah ya ba da zuri'a ta gari Allah ya bada yayan kwarai kuma Allah ya amfanar da musulunci da rayuwarku da iyalanku gaba ɗaya wannan masallaci namu masallaci ne mai albarka kuma ba daɗewa ya da ginawa ba amma ya yi suna da shahara a wannan gari namu na kano Wannan wannan ne zaman farko ko haɗuwar farko da na yi da yan uwana a wannan masallaci na farko ina mana murnar samun shi kansa masallacin da addu'a Allah maɗaukakin sarki ya kwararo albarka a cikin wannan masallaci ya kwararo albarka ga ma'abuta wannan masallaci ya yi jagora wa jagororin wannan masallaci kuma ya sa musulunci alfahari da wannan masallaci kamar yadda malam ya gabatar muna ba da uzuri saboda yanayi na hanya da kuma matsi da gosulo da ake ta fama da shi mun yi ƙoƙari mai sallar magariba tare da ku a nan to amma umar ya una illa an yi sha Allah inna Allah kana aliman hakima ni dai gudu aka yi da ni aka yi da ni ina ta taka birki ba ni ne direban ba amma na taka birki da yawa saboda <laughs> gudun da ake tai a samu a iso to amma dai alhamdulillah in manta Allahumma sallim sallim kasancewa mun haɗu ne don munasaba ta aure ku bani dama mu tattaura akan larurori da matsaloli da mushkiloli da alkhairai da albarkatu na auratayya da zamantakewa a cikin rayuwar aure ta musulmi na farko dai kowannen mu yana da kyau ya sani cewa aure addini ne aure ibada ne aure kusantar ubangiji ne tabaraka wa ta'ala akwai wani angon da aka manta shi dan uwa malam ayyuba iliyasu watakila ko dan zai samu addu'a ne mai karfi daga karshe Allah ya sa albarka Allah ya ba da dacewa lalle wannan masallacin kuna aure da yawa mutum bakwai a lokaci guda ko dai an dan har hado dai duka dai a hadu a samu albarka eh sai dai bakwai adalci ba ku saka ba ku saka sunan matan ba eh babu babu janda equality so muna fatan Allah ya albarka a wannan auratayya duka gaba daya Allah ya ba mu dama mu yi aure mutane ya kamata su sani cewa shi aure din nan ana yin sa ne don a samu kusanci zuwa ga Allah baraka wa ta'ala kada ku ɗauki aure a matsayin al'ada kada ku ɗauki aure a matsayin tamori kar ku ɗauki aure a matsayin huce haushi kada ku ɗauki aure a matsayin yayi wani yayi nima sai na yi ai wani ya shiga daga ciki nima sai na shiga daga ciki <laughs> in wani ya shiga ya fito wallahi kai in ka shiga ba lallai ka fito ba a kula da kyau ba auren ba wato shafanin shine auren shafani shine aure da haka ina so mu yi auren a matsayinsa na ibada a matsayinsa na addini a shi ne za mu samu lada da karbuwa wajen Allah ta baraka wa ta'ala Allah ya kwadaitar da mu a yi aure fanki kuma ta lakum minan nisa'i masna wasu rasa ruba' ku aura abin da ya muku daɗi abin da kuke so abin da kuka yi ra'ayi na mata Allah ce a fara da biyu ma biyu wasu lasa sai ta uku wa ruba ta hudu daga nan kuma babu shi kenan an yi fatiya in mutu yana neman ƙari sai zai jira aljanna kuma ya je aure wa hurun inun ka amsalin lu'ulil maknun wani wani yaro ya burge ni wata rana na zauna masallaci sai kama invitation guda biyu dukansu ranar asabar na duba na sunan amarya wance-wance na duba na angon na ga sunansa na duba na ɗaya invitation ɗin wance-wance na duba na sunan angon na shi ne na ga ɗaya ɗaurin auren ƙarfe sha ɗaya ɗaya kuma za a yi shi ƙarfe ɗaya duk kaga sai sa wuturi sha ɗaya ƙarfe ɗaya na ce kai ya aka yi ce malam haka Allah ya ce ai <laughs> na ce to na ce to wace ce za ta fara tarewa ya ce yar ƙarfe sha ɗaya na gaya mata daman ta zo da wuri in ba ka ba yar karfe ɗaya nan sai a tattaro ta a kawo ta da wuri na ce yanzu duk naka ne ce kwarai kuwa malam na ce yanzu duk sun sani ya ce kwarai kuwa kuma duk sun yarda ya ce a malam ai yanzu an waye ai <laughs> to kaga wannan mata Allah musu albarka kaga yaron nan ya yi kokari Allah ma albarka kuma wallahi abin da zai baka mamaki yaro ne matashi yanzu yake ganiyar sa da ƙarfinsa da lafiyarsa ya ce bari ya ɗabbaka ƙur'ani kuma haka aka je aka yi auren aka ɗaura mai sha ɗaya ya kwaɓe rigar ta ƙarfe sha ɗaya ƙarfe ɗaya tana iya sa mata tata rigar ai bai isa ba ya isa da riga ɗaya ai bai zai ba akwai damuwa ai in aka ɗauki hoton aka kai mata ai akwai damuwa to haka yi kuma ai yanzu ana nan ana zaman lafiya muna fata alheri to Allah tabaraka ta'ala ya bamu wannan dama masna wa sulata wa ruba Allah ya ce yayin da mutum yake ganin akwai yiwuwar ba zai adalci ba ba zai kyautata ba to ya ɗauki ɗaya daya rak Allah sa mata albarka ka san akwai ɗaya wacce take tamkar da dubu sai dai suna da wahalar samu a yanzu to sai mutum ya wuri guda ɗaya idan ba zai iya daidaita tsakaninsu ba amma wanda yake ganin zai kwatanta to an fi son ya yi sama da ɗaya biyu uku hudu saboda akwai falala na ciyarwa akwai falala na ɗaukar nauyi akwai falala na taimako akwai kuma ɗauke cewa da rashin matsantawa kai ina fata ana fahimta don haka wanda ya samu dama kada ya haƙura da guda ɗaya don ƙur'ani ya ce masana wa sulasa wa ruba idan mutum bai zai iya guda ɗayan ba ma to ya nemi baiwa an malakat aimanukum haka Allah ya faɗa cikin surutun nisa Allah ya turo annabawa da manzanni cikin yadda ubangiji ya yi wajen girmama sai azurta su da aure walaƙad arsalna rusulan min ƙablika wa ja'alna nahu azwajan wa zurriya wa ma kana li rasulina ya ce bi ayatin illa bi iznillah Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun aiko manzanni kafin kai amma mun azurta su da ainihin wato mata sun yi aure duk wani da manzo ya yi aure kuma sun hayayyafa da zuri'a ashe yin aure koyi ne da annabawa ba wai annabi ɗaya ba annabawa masu tarin yawa duk wanda ya yi to kamar yana koyi da annabawa da manzanni da suka gabata kuma su da suka yi aure su sun hayayyafa ba irin 'yan auren zamani ba ne mutum da yana zuwa ya aure sai ya nemo allura ya soka matar cewa kada ta haihu ko kuma a ɗauki kwayoyi na family planning a je a ce wannan akwai haɗari a lafiyar ita kanta matar sannan kuma akwai haɗari a addini matar da ba taɓa haihuwa ba ba a sani ba mai haihuwa ne ko ba ta haihuwa a je a fara ɗirka mata allurai wannan akwai haɗari ƙwarai da gaske kuma zai iya lalata mata mahaifa zai iya hana ta mata haihun haihun gabaki dai a rayuwarta a zo a nemi haihuwar a rasa saboda ba a so a fara da family wato family planning lokacin da mace ta fara yin aure ba ta taɓa haihuwa ba wannan kuskure ne sannan kuma akwai kautarwa kai falala ta haihuwa da wuri duk mutumin da ya haihu da wuri malam to akwai yiwuwar zai samu albarkar 'ya'ya su yi masa hidima kuma akwai yiwuwar zai tashi da 'ya'yansa da ƙarfin su musu tarbiyya. amma in ka bari baka haihu da wuri ba sai da girma ya kama ka ka bara haihuwa to za ka zo lokacin ka tsufa kuma 'ya'yan suna tasowa ba za ka iya tsawata musu ba ba za ka iya cewa kaza ba sannan kuma ba lallai ka iya ɗaukan su ba amma in ka yi aure da wuri ka fara hayayyafa da wuri to za ga ka sun taso wani lokacin sai ka ga uba da shi da 'ya'yansa kamar kansu ɗaya sai ga yaron yana ji da ƙarfi kai ma kana ji da ƙarfi ko ba ka bane mata yadda in ya maka ba daidai ba za ka iya tukwikwiyarsa ka murkushe shi ka ɗau mataki a kansa Allah kuwa amma idan ya fahimci tsoho ne kai ka riga ka gama tsufa furfura ta kwantar da kai zai yi ta abin da ya ga dama ne ba za ka iya tsawatan masa ba to wannan yana daga cikin falalar mutum ya aure da wuri ya hayayyafa da wuri zai sa ido akan 'ya'yansa zai kula da 'ya'yansa zai yi wa 'ya'yansa tarbiyya sannan kuma yana da sauran ƙarfinsa na neman abinci in Allah ya sa da zai ɗauki nauyin cin su da shan su da makarantarsu da larurorinsu wannan falala ce wannan fa'ida ce dangane da samari da ba su yi aure ba su yi ƙoƙari su samu su yi aure idan ka bari shekaru suka yi maka yawa za ka haihu amma can ƙarshen ainihin wato rayuwarka za ka zo kana ta haihuwan saboda kowane mutum akwai adadin abin da aka ware masa zai haifa cikin ikon Allah to sai ga yaran sun zo kuma baka iya controlling ɗinsu imamun kurtubi a gargashin wannan aya yake cewa akwai matsaloli na ilimi kamar haka na farko dai agaji kai kai da za ka hana wasu kana damu da surutu kai ma yahudawa ne suka aibanta annabi sallallahu alaihi wa sallama yahudu suka aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa wai mutum ne mai yawan aure kun san akwai wannan burbushin yahudancin a tattare da wasu a nan, a wannan zamani da muke ciki kaga wani baya so ya ga an yi aure kuma baya so ya ga an ƙara aure akwai wanda za ga suka mutane suna ta aure suna ta aure to ranka da in ba aure ba me za a yi yana suka kar a raya suna annabi sallallahu alaihi wa sallama wani ya rutsa wani ya ce mai ka tara tukunna wai nawa yake nawa ya rufe a banki miliyoyi nawa motoci nawa gida nawa yake akan kafin ya fara tunanin aure waye ya ce sai ka tara wasu miliyoyi a banki ko bankuna ko ka sayi gidaje ko da motoci sai sannan kai aure wannan yahudanci ne da gajeren tunani to an aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce wannan mutumin ma na rali hadar rajul himma illa an-nisa wa nikah muka suka ce wai wannan mutumin suna zagin annabi kenan wal iyad billah wannan mutumin bai da wani abu in banda himmarsa gaba ɗaya sai dai mata suka ce Lauka لو كان نبيا لشغلته ko la shagalahu amrun nubuwa anin nisa ai da annabi ne na gaskiya to da al'amarin annabtan ne zai ɗauki hankalin sai shagaltar da shi ba wai harkar aure ba Shi shine Allah tabaraka ta'ala ya mayar da martani yace a ba dabi'ar sanin shi kaɗai ba da za ku zaga walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya ai mun turo wasu manzanni kafin kai kuma muka ba su zuri'a da mata da 'ya'ya suka hayayyafa ja'allahun basharan yaqduna ma a Allah min shahawati duniya. annabawa ne manzanni muka sanya suka zama mutane da za su rinka biyan bukatarsu ta shahawa ta nan duniya Allah ya keɓance su da wahayi kuma ya ba su dama su yi aure da haka aure sunan annabi ne kuma sunnan sauran annabawa ne mai sukan aure kamar yana sukan wato addinin annabi muhammad ne sallallahu alaihi sallama sai dai ba laifi wanda ba shi da hali kada ya yi aure don allah ce wa lissafi bin ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum allah min fadlihi waɗanda ba su da halin aure to su kame haka ƙur'ani ya ce idan ba ka da kuɗi don yanzu aure sai da kuɗi idan ba ka da halin riƙe mace don aure sai da hali to kada ka je ka ƙara kada ka ce za ka yi aure na farkon ma ba wai na biyu ba ya kamata a kiyaye don akwai masu yin auren sha'awa akwai masu yin auren yayi akwai masu yin auren kecire ne akwai wanda uwar gidansa ta bata mai rai sai ce wallahi zaki gani ki saurari kishiya a gadon bayan ki nan da wata biyu ma'ana kaga auren zai yi ne dan huce haushi an bata masa rai ne zai yi kada ku yi aure dan wannan da biyar, akwai masu idan abokina ya yi wane ya yi wallahi ni ma sai na yi a'a ba a yin aure don haka ana yi ne don ibada kuma sai in kana da hali ba ma son mutane irin koke-koken da ake kawo mana yau mutum ya zo ya aure baya iya rike mace ina fatan an gwayen nan gaba ɗaya saurari wannan jawabi ana yawan yin aure amma ba tare da halin rike mata ba mutum ya zo ya ajiye yarinya in ya bunka ya yi inugu wallahi sai an share shekara guda ta kusa haihuwa sai dawo kaga wannan akwai hadari kwarai da gaske ina fata ana fahimta hukumar masallaci tana sanar da mata su shiru abinda za ku yan agaji za ku samu masu ƙarfi da tsantsumagiya a hannunsu Wani da gaske sai an samu yan agaji mana. yan agaji su hau su tsatsaya duk wacce ba ta yi shiru ba kawai su yi waje da ita akwai shimfiɗa a can ƙasa wajen bishiyoyin can ta zauna a can shine maganin Allah ya mana kuwa ana yin aure ina faɗin wannan saboda kana da ƙanwa kana da ya kana da ya jama'a addini ne duk wanda zai aure ku bincike shi zai iya rike matar kada wani ya zo maka ustaz da kayan gemu ka ce a dan uwa ne ustaz ustaz a a maganar dan uwa ne an hada a masallaci daban maganar rike iyali kuma daban duk kayan gemun mutum akwai sana akwai aiki wata baiwa Allah aure ne muka hada ustaz ne da ya wallahi wannan ni ni Allah ya jarrabe ni da da hada wannan auren naga imani naga takawa muka jona su ba amin bayan an yi aure mata ta zo ta mu gaisa naga kamar iska zai kore ta nace ke wa kike yi ko ko kusa kika haɗiya me ya same ki ta ce malam kai dai bari daman san ganin ka nake na ce me faru wallahi malam ta ce ɗalibin ka malam ba abinci na ce kamar ya ba abinci ce wallahi tun da aka yi auren nan yar garan da aka kawo min daga gida ɗan buhun gero na ɗaya da na shinkafa ɗaya tunda masu ƙananan ƙarfi ne da ɗan kata ɗin taliya na ƙawar tun da aka yi wannan muka cin ne mutumin nan sai dai zo kwanta sai ce wai wani baban na ke zai ƙaro abincin ba ne ba <laughs> wallahi tallahi da ke gaya mutu ta ce ai ya kawo mun cin ne ta ce malam bai da aiki sai bacci da ya je masallaci idan ya dawo sai kwanciya in yayi juyi yayi juyi da safe yayi haka ce na da babe na abin da yake bada ke ta ce wallahi malam ni nake fita in shiga in buga can in buga in je gidan yata ta bani kwano daya in je gidan yayana bani taliya kwaya biyu in je kaza shi ne nace malam gaskiya ni dai karkace na saba umarninka ni ka wannan aure ba zai yiwu ba malam an kira shi aka yi mai magana to al'amari ne na rayuwa dole sai an yi haƙuri babu ba sana'a ba aiki to ustazai ku ji tsoron Allah ku daina zuwa kuna auren 'ya'yan mutane ba ku da abin da za ku ci da su wallahi akwai auren da na ɗaura uban ku yi haƙuri lakcar a haka za mu tafi da ita mu gyara kurakuranmu mu gyara laifuffukanmu ni ne na ɗaura auren shi ma uban ya zo ya same ni ya ce malam auren da ka ɗaura na kashe shi na ce to me ya faru ya ce haba malam ni na taba gada mutum mara mutunci irin wannan yaran me ya faru ne ya ce wallahi rama kallahu yarinya ta ta zo cikin yalwa da wadata na aurar da ita amma da ta zo ganin gida ban gane ta ba me ya faru ya ce ta zo muna gasa sai na ga haƙware kawai ka tawo ya ce wacce ba lafiya ne baki gaya mun ba ba ku je asibiti ta ce baba lafiya ta kalau me ya faru ta ce wallahi yunwa me yake yi ta ce naira hamsin yake bani kullum zai fita naira hamsin malam a wannan rayuwar da ake cikin miji ya ɗauki naira hamsin ya ba wa mace shi ne kudin cefananta ta ce sau da yawa abin da take yi akwai makotansu ana irin kunun nan na rana na sayarwa shi take turawa ta sayo kunun ashirin sigar talatin ko sigar ashirin shi za ta sha da rana kuma ta ajiye sha dare idan ya sayo taliya wallahi wannan uban yake gaya mu idan ya sayo taliya sai ya ce a zo a ɓare ta a irga ta wala kaji wani karatu ko wala ɓare ta ake a irga ta ya ce ke kaɗai ba ciki ba goyo wallahi ba zai yi umar miki taliya ki zo kika karya take cinye ta ba Yace zare ta ake a irga kwaya goma kwaya sha biyar wani lokacin in ya ga da rahama ya bada ashirin kwaya ashirin kai wannan magana da ba don uban yarinya ya gaya min ba wallahi da ba zan yadda ba na ce yanzu a ƙasar nan ana kai ce wallahi malam ya ce na kashe auren na ce a wannan aure ya halatta a jana'izarsa to ya kamata a rinka ɗaukar nauyi gaskiya kada mutum ya je shiga aure bai da hali ba shi da iko ƙur'ani cewa ya ku kame sai in Allah ya wadatar da ku ita mace da kake gani kura ce ka kura sai da nama ko mace mota ce mai shan mai duk wanda ya je ya sayo mota mai shan mai to kullum yana gidan mai saboda suna jan kaya musamman a wannan lokaci da ake ciki wallahi tallahi ba zai taba yiwa mani kai rayuwar aure ba kashe kuɗi bari gaya maka gaskiya yanzu in na fara muku lissafi famfas kawai Allah ya jarabe ka da shi da ɗaya kaga jariran nan da kake gani wallahi abin da jariri yake ci dan shekara goma sha uku ba zai ci maka ba a gidanka duk wanda tsautsayi Allah ya taimake shi aka masa haihuwa eh ba zan ce tsautsayi ba <laughs> wallahi kuɗin famfas ka je shagunan famfas malam famfas ba sai ka tarar da na dubu tara famfas kuma ga matan zamani idan zai kwanta famfas in zai rarrafe famfas idan yana zaune ba famfas za a je unguwa famfas a cikin gida ma famfas ya ka ta daura suna barewa suna jefarwa wannan na dubu taran da ka saya ko na dubu biyar da ɗari bakwai da ka saya wallahi sati biyu sai a ce ma ba famfas kayan zuba kashi sai ya gagare ka ga shan madara a wurinsa da nan tsirfe-tsirfe ga zirga-zirgar asibiti yanzu rigar yaro jariri na yaro jariri billahi azimu rigarsa daya in ba sa ba wallahi ta fi wannan rigar ta kuɗi Allah ka je ka gwada ka nan yan kabbaran nan duk da kuke zo da ai ku taba zuwa kofar nasar asibitin nasarawa kuka je kuna sayayyan kayan haihuwa ba Allah ya jarabe ka wata ran zaka je ka sayi wa ɗanka jariri ka tafi da wata kuɗin ka dubu ɗari ka zube ta anan na da Allah a leda bag zaka fito da kayan jariri na dubu ɗari riga dai sai ka ji an ce maka dubu talatin dubu ashirin wannan na masu ɗan dama dama masu arahan ne dubu bakwai dubu takwas dubu kaza wani matarsa ta haihu na dan baki ne na ki je ki sayayya ki je ki abin nan sai ce to ka duba dai ga abin da za ka bayar ya zaro talatin ya bayar sai ce talatin wallahi talatin ba abin da za ta yi in aka hada maka takalmin yaro rigarsa da wannan hular sanyin ta jaraba da duk jariri sai an sa masa wallahi tallahi malam talatin nan sai tafi kai kar ka kuskura ka je ka rikito aure baka da kuɗi ba Allah ina gaya maka in ba ka ba wallahi fallawa za ka yi da gudu wallahi ta gada buga mata malam ba hana aure ne ba fa ku fahimce ni da kyau Allah kuwa ta Allah gane da Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kwade ta ce yi aure yace tazawwaju fa inni mukasirun bikum al umam ku yi aure zan yi alfahari da yawan ku a wurin sauran al'ummomi ranar tashi alkiyama annabi yana so a tashi kiyama ya ga al'ummarsa iya ganinka yace Allah ya nuna masa ya ga wani annabi gaba ɗaya rayuwarsa bai wuce mutum biyu suka bi shi ba wani annabin mutum ɗaya wani annabin ko mutum ɗaya bai bi shi ba har ya gama rayuwar wa'azinsa mutum ɗaya bai bi shi ba da haka ya tashi Allah ya nuna masa ya tashi ba kowa bayan shi wani kuma da mutane da yawa ya ce can sai aka nuna mun wani annabi da jama'a iya ganinka ya ce wa mala'ika wannan waye sai aka ce haza musa wa kanwo wannan annabi musa ne da mutanensa shi kam ya rarima da yawa ya ce ina nan sai aka kawo wasu ninki ninki ninki iya ganin ka waɗannan fa aka ce wannan wannan al'ummaka kenan muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cikinsu akwai mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna bi gairi hisabin wala iqab ko tsaye da su a gaban Allah a tambaye su me yasa kuka yi ma ba za a yi ba automatically aljanna za su shiga to annabi ya ce yana so in samu al'umma ta mai yawa ranar tashi alkiyama a gaban annabawa wanzu Allah ce man tazawwaja duk wanda ya aure fa su istakmala nisfa dini duk wanda ya aure ya cika rabin addininsa falyattaqillaha fi nisfi thani ya ji tsoron Allah a rabi a ɗaya rabin wannan shine dalilin da ya yasa ake cewa wanda ya aure ya cika rabin addini kaga yanzu kai da kake zaune ba hular kirki ba matar kirki haka za ka je kai ta birgima a ɗakin awaki in ba sa'a ba wallahi to kaga addinin naka ma akwai saura wani ya zo ya ci gayu ya yi kwalliya ya yi ado ya kaza kaza kaza shi ba mata in ya je ashe ɗakinsa a zauren kofar gida ya ne yake da gari ya waye sai a koro mai awaki awakin nan kafin su fita sai sun bi ta kan katifarsa tukunna ya kama fada yana surutu uban sai ta, to kai zuciya mana kai aure ka bar gidan hanyar awaki ne kai kai saka hana su wuce wannan wulakancin da tuzuru da gwauro yake samu kenan ga kokawa da yara a kicin na ɗiban dumame wallahi malam duk samarin da kake ganin su daina hankalin hankalinka in dai mutum a gidan baban sa yake Allah ya san me yake kawai layi suke akan dumame wallahi ba aure ana cikin halin gagari kai to ku yi kokari ku yi aure inda hali ya Allah fi nisan sani abinda hadisin yake nufi shine shi aure yu'ifu an zina aure yakan kame mutum daga yin zina al'afaf kamewa kuma ɗaya ne daga cikin sifofi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake da kamewa to annabi ya yi masa alkawarin gidan aljanna to yin aure dalili ne na kamewar mutum ana kyautata zaton mai aure yana da kamewa sama da wanda yake ba shi da aure musamman idan akwai imani illa iyaka dai zamani ya canja abubuwa kuma suna canjawa hadisin imam muslim ya zo riwayar sa'ad bin biyu a akwai wani sahabi da ake ce da shi usman ibn mas'un ya yi ƙoƙarin ya fiɗiye kansa a zamanin annabi kun san fiɗiya ko kamar da ake fiɗiye ɗan taure ya je ya fiɗiye kansa shi ba zai yi aure ba ibada zai ta yi kawai wanda Allah ce a'a ba za ka yi haka ba ba za ka fiɗiye kanka ba ya ce wallahi da annabi ya halatta laktasaina da sai mun fiɗiye kawo kanmu ba za mu ma yi auren ba gabaki ɗaya gabar magana ta biyu bayan nuni akan kwadaitarwa a yi aure kuma inda hali kenan a yi auren to sai kuma nasiha da muke so mu yi wa iyayen yara musamman wato iyayensu maza da mata imamul ghazali allah ya masa rahama ya ce wajibi ne ga dukkan waliyin mace majibincin al'amarin mace an ya tara li ya zaɓar wa ‘yarsa miji ko ibnatihi ya zaɓar mata miji ko kuma wanda Allah ya ɗora masa nauyin ya kula da ita to ku tsaya ku yi wa ‘ya'yanku zaɓen miji ya ce falayu zawija illa liman lahu dinun wa khuluqun wa sharaf kada mutum ya aurar da ‘yarsa ga wani in ba ga mutumin da yake mai addini da kuma ɗabi'a mai kyau ba ku kula addini ɗabi'a mai kyau akwai wanda zaga akwai sallah akwai zuwa masallaci amma bai da ibada bai da mu'amala mai kyau baya kula mutane mai girman kai ne ibadar shi kadai yake abin sa to wannan akwai damuwa wani kuma za ga ga sallar ga ibadan amma sallar ba ta sa ya zama ya gyaru da ɗabi'a mai kyau ba sai ga shi ko rowa ko mugunta ko rashin sakin fuska ko keta ko wani mugun nufi haka to shi za in za ku aurar da 'ya'yanku ko da an lura da addinin mutum to a duba da kuluk. kyakkyawan ɗabi'a sakin fuska barkwanci girmama na gaba mutunta iyayensa da sauransu ya zama dai yaron yana da ɗabi'a mai kyau da za a yaba da za a ɗaga shi an za ce a ah, aiwa ne yaron kirki ne yayi ai wani yaro ne da za a yi ribibi a bashi ma ya ya rike to amma irin mutanen nan turbunannun mutane wanda ba rahama a fuskar su wallahi malam haka zaka je ka dauki mata ka bashi yayi ta gana mata azaba wata ya aurar da ita ga wani tashi shi kan wannan mutumin baya dariya ne ya ce to mahaukaci ne yin ta dariya abubuwan buɗe buɗe miki baki kaji wai wai shi mahaukaci ne zai to mahaukata ne suke dariya an yi an yi an yi ya ce haka Allah ya yi ni ba ta jin daɗin zama da shi wallahi mala akwai matar da ta ce mun tun da muka yi aure da mai gidana billahi azimu malam ba mu taɓa zuwa muka zauna wuri guda da shi ba shi ba ba a zama da shi falo ɗaya ya ce da ka zo ka zauna ya ta ce da ka zo ka zauna sai ce me kike so ne wai me dalla ta fi bani ce to Allah ka haƙuri mai gida eh je ki je ki je ki ya kore ta ya ci tace kuma baya zama da yara yana hira da su ka gan shi a falo da shi da yayansa ana hira baya yi a turbune yake fuskarsa kamar ta saniya ka lura da fuskar saniya akwai alamar dariya maka take amo kaɗai to irin waɗannan mutane mata suna wahala a hannunsu akwai wacce ta ce min wallahi malam za ka zo ka gaishe shi ko motsa baki ba zai ba Alaji ina kwana ko motsa baki ba zai ba malam in ana baka labarin azabar da wasu suke wa matansu a cikin gidajensu wallahi kare ba zai dauka ba akwai marasa tausayi cikin maza akwai masu karancin tunani a cikin maza akwai masu karancin jin kai a cikin maza yanzu ga zo ɗauki 'yar mutane ka ganta ka ce tana so a zo a ɗaura auren ku ba dangin iya ba da baba ka zo ka ajiye ta a gida ubanta baya kallon ta kana gane mata azaba zagi shin mutunci wulakantawa bari da yunwa to ku zaɓa wa 'ya'yanku mazaje masu karamci masu mutunci masu sanin ya kamata ya ce fa'in ashara hafa bi maruf wa in sarraha-sarraha, sarrahaha idan zai zauna da ita to zai kyakkyawan zamantakewa da ita in ko zai sake ta zai sake ta ne da kyautatawa da haka iyaye masu shegen kwaɗayi ina ja muku kunne iyayen da kuka ɗora auren 'ya'yanku akan duniya wallahi tallahi za ku zo ku aurar da 'ya'yan naku akan duniya kuma ba za su samu duniyar ba kuma kuma ba za ku samu duniyar ba ku nemi 'ya'yan kirki masu mutunci ku aurar da su ga 'ya'yanku malam yanzu abin da yake faruwa ko bincike ba a yi da mutum ya zo mai ake duba rigarsa da me yake zuwa motarsa Walfaya. hidima in yana wa uwar yarinya katin mtn na 1500 duk bayan wata daya ya gama samun yarinya alkawari ne ballantana ma in mai hali ne yana biyan kudin umara a je a je a zagaya a dawo ballantana mai yin kyakkyawan cafane ba a bincike akan ɗabi'arsa akwai wanda aka auren masa da yarinya ashe dan fashi ne da makami i e, to yana hidima mana da haka an ce wai za a bincike a oh, mu Allah ya kawo mata mutumin kirki kaza kaza kaza ko bincike ba na ba akwai wacce ta auri mijin ashe dan luwaɗi ne amma me yasa aka bashi saboda yana hidima yau Allah ya jarrabi iyaye waye yake ba su shine dan da za su aura yansu idan kuka auna rayuwar auratayya da za ku yi wa 'ya'yanku ta hanyar me aka kawo muku a gida to an yi asara ku ringa kula da mutunci duk wanda zai auri yarka ka bincike suwaye iyayensa me ma ɗabi'ar iyayensa me ma asalinsa duk wanda yake ga zai zo nemi aure a wajen mutane sai ya yi bayanin asalinsa sai ya yi bayanin tushensa don me za ka haɗa zuri'a da mutumin da baka san asalinsa ba dole ne baka ji annabi ma ya ce matar da take mai daraja ba wacce take mai ba? wacce take yar dangi shikenan kawai wani ya zo kewayensa ba uwa ba uba ba a san daga ina yake baka ɗauki yarka ba shi ya je ya ɗauke ke tukun su ya tafi wani gurin da ba san ma ina ya je ba ka sani ma koyaya koyaya jiya a radio freedom muna program sai ga shi ana gaya mun cewa akara makallahu yanzu fa samari al'amarinsu ya lalace iyaye ma al'amarinsu ya lalace ka san me ake yi zuwa ake ana hayar uba hayar wali haya ba ka ce sai yaro ya zo da ubansa ba to sai mutum ya je ya samu wani tsoho a wata unguwa ya ba shi dubu uku 3000 only ko dubu biyar ya ce alhaji wanke rigar ka da Allah akwai aure da za a nema mu in ka je ka ce kai ne ubana idan alhajin ya je sai ya je zana sai ya ba shi history din ƙauyensu ko garinsu mu asalinmu 'yan kaza ne daga da magaran muka zo muka tsaya a rijiyar lemu daga nan muka tsallako muka shigo kaza daga nan yanzu muna da dangi wasu sun tafi kaza sun yi kaza shikenan wallahi malam ba shi da alaka da yaron hayar sai dako ka san suke yi in an ba su dama sai su rinka keɓanta da yarinyar shikenan kamar an ba shi dama ya neme ta ba kuma auren ta zai ba lalata ta zai yanzu abin da ake a garin nan kenan ile ina wannan magana sai ga wata mata ta bugo irin phone in din ana bugowa sai ta ce malam Allah ya maka albarka wannan shine masifar da muke fama da shi yanzu yawan yawan samari suna neman aure ba da izinin iyayensu ba ko kuma ba iyayen ko ba za a faɗa babu iyayen ba sai a je a hayo wani alhali uban bai sani ba ko dangin ubansa ba sani ba wani kuma iyayensa suna ƙauye ne kafin ya ɗauko su zai kuɗin motar dubu ashirin don sai sun hawo mota sun baro gari kaza sun taho kaza to in yayi tunanin kudin mota da masauki da zai musu sai ya wari dubu biyar ya zai samu wani tsoho ya jona masa ya ce zo ka ce kai ne ubana ka duba yadda aka lalata harkar aure to na dai gaya muku malamai sun ce wajibi ne duk wanda Allah ya jarabe shi da ya mace to ya tsaya zaɓa mata miji ba gaggawa babu wani rawar jiki idan da jirgi yake zuwa zance ba ruwanka da jirginsa don ba baka jirgin zai ba wallahi ba baka zai ba ita ma ba lallai ba ta jirgin ba ka tsaya ka caje shi da gaske kuma duk wanda ya zo neman aure aka bincike shi kare ya fushi wani ya zo yana abin nan ni wallahi malam fasawa ma zan yi nace me ya faru wai kawai an zo ana ta bincike an zo unguwar mu ana tambaya nace ah to kai in ba a bincike ka ba ya za a san ingancinka, ka ba ka fasa ba in ka fasa ma Allah zai kawo wanda zai aure ta jahili ne yake jin haushi wai in an bincike shi me za ka bata da an bincike ka a zo a bincika in kana abin kirki kana jin shakka ba ka jin shakka da haka masu bincike ku je ku ƙara wuta ku rinka bincike na farko dai a bincike waye limamin sa anguwarsu na biyu a bincike wani masallaci yake zuwa sallah ko baya fita jam'i dan ka san waye surukin naka me sana'arsa me kaza ɗinsa a sani akwai wasu kuma da suke ƙarya sana'a wai sai mutum ya zo wajen yarinyar wannan zamani yana mata ƙarya waɗannan 'ya'yan da sun fi ka wayo wallahi tallahi haka ake jani in jaka wataƙila budurwar ta fi ka wayo wataƙila ka fi ta wayo idan su abu ɗaya ke tar saboda suna da wannan abin a hannunsu wani ya zo sai ya wanka ya gyara riga ya ɗauko aron motar aboki ya zai ce mata ai motoci yake sayarwa Allah ka rama mun da sauran asiri malam ka san yadda aka yi wata rana ta fita da ita da ƙawayenta za su je unguwa suna tafiya sai suka biya ta gareji hanyar gareji ne hanya ta ratsa ta garejin da ita da kawayenta sai ƙawarta ta hango saurayin nata mai sai da motocin kenan sai ta gan shi da sufana da guduma a ƙarƙashin wata kanta yana yana yana kakau kakakau <laughs> sai sai kawar yanzu haka ina tuno garejin a kwakwalwata sai kawar sai ta ce ke kin ga wance da guduma a hannun sai na dukan ƙarƙashin mota sai ita budurwar ta ce wa ta ce wancan wane ki ta ce a ba shi ba ne sai kawai ta ce wallahi shi ne ta ce wallahi ba kika ce ta ce wallahi shi ne ga shi can a ƙarƙashin mota ya yi digiri ne yana dukan mota da guduma ta ce a shi a akija yake aiki a Akija ba suke sai da motoci ta ce to ban sani ba ne amma dai wallahi shi ne ka san ya aka yi ka san gulmar mata bai sani ba sai ta zo gindin motar ta zo za ta wuce sai ta ce wane sai ce na'am sanda aiki sai suka wuce ai yarinyar nan tun da aka bar gurin nan bata ƙara magana ba me ya faru ashe gogon ka shi wanka yake sa riga da ya zo mai kun ya gaya mata sana'arsa ta gaskiya mata suna so a gaya musu gaskiya sai ka fi kima a idanta in ka gaya mata gaskiya sai ya yi mata ƙarya daga nan ta daina kula shi ya zo ya yi sallama ya yi sallama ta ce ai ba zan auri makaryaci ba ya ce ƙaryar mai na miki ta ce ƙaryar sana'a kamar yaya ta ce wallahi da idona na ganka a ƙarƙashin kanta kana dukanta da guduma wallahi tallahi malam idan kashi kake turawa a amalanki kana sayarwa kana a sai kaki wallahi ka gaya mata ka ce ki aure ni da wannan ku daina zuwa kuna yi wa 'yan mata karya. 'yan mata wannan zamanin za ku yi wa ƙarya 'yan matan da duniyar a hannunsu take a wayoyin da kuke sai musu ka gaya mata gaskiya za ki aure ni ki aure ni ba da shi talaka ne ni mu yi aure mu rufa junan mu asiri kin yadda bismillah ba ki yadda ba shikenan ga sana'ata ga sana'ar iyayena ga kaza in mai hali ke jira je ki jira Allah ka miki mai hali ni kuma nemo wacce ce daidai da ni da haka samari ku ne da ƙaryar sana'a wannan gaba ce mai kyau kuma ci baya ne kuma dole wata rana sai dubunka ya cika wallahi Allah ya mana afuwa akan ƙaryar sana'ar wani ya je a shi fashi yake da makami ya je yanka yadda yanka aka biyo shi ya aka yi adalinsa ya kare, sun harbe shi ya faɗi ya mutu an zo ana tracing waya da kira da waye sai da aka zo har gidansa aka zo aka samu yarinya masha Allah ba ta san me sana'arsa ba aka ce mijin ki ne wannan ta ce eh aka ce to dan fashi ne da makami kwanan sa ya kare fashi bai gaya mata ba ya ce mata canji yake yi a to canji yake yi mana nana aisha take cewa nikahu riqqun falyanzur ahadukum ayna yadha karimata auren nan kamar bauta ne kowa ya san ina zai mika yarsa kakka je ka mika yarka inda za a azabtar da ita ko ta wahala ba wanda yake son ɗansa ya tozarta ko ya wulakanta gabar magana ta uku wace irin mata ya kamata a nema duk da dai sun riga sun yi auren zan yi muku ne ku tun da ku ba ku yi ba su angwayen sayi a ta biyu in amaryar ta yadda na farko jama'a duk wanda zai auri mace ya yi kokari ya samu waluda waluda in an ce waludan mai haihuwa yaya za ka gane mace mai haihuwa ta hanyar lura da 'yan uwanta idan tana da yayye da sun yi aure ko kuma yayyanta maza in sun yi aure ko kannanta in sun yi aure kar mutum ya je ya auri matar da ba ta haihuwa ba ce kai haramun ne auren mace mara haihuwa ba akwai wani wanda ya yi haihuwar ya gaji shi kuma sai je aure ta da baya son haihuwar kaga da a kima ce ba ta haihuwa amma lalle ka nemi mai haihuwa abu na biyu an ce son samu mutum ya auri matar da take asgharu Husin nan. wacce ba ta kai ka shekaru ba kada wanda ya je auro sa'ar tsohuwarsa kar wanda ya je auro yassa wallahi in ba kai da gaske ba za ka gamu da wulakanci sosai in mace ta gane ta girme ka a shekari to daga baya umarni za ta rinka baka kai jimana haka za ta rinka gaya maka saboda ta girme ka kuma umarnin ba za ka samu daɗin karɓan umarninka ba tun da ta riga ta fi ka shekari sannan kuma an ce inda hali mutum ya auri matar da suke aqallu min jahan wanda wanda bata kai shi matsayi ba ma'ana matar da za zaka aura ya zama wato kafi ta daraja kafi ta matsayi kada ka je neman aure yarinyar ta gane saboda maikon gidansu kake neman ta kwanan nan wani yake gaya min ya bugo waya na ce yarinyar tana ce masa shi shikenan yanzu auren ma da za a yi kai kai ko gidan da za zaka zauna ma ba ka da shi sai babanmu ya sai maka gida wannan fatin kafin ya kai ta na ce to wallahi ka haɗa kayanka in ba ka bu wallahi sai ta maka gori in ba haka ba ka je ka kama muku gidan haya yarinya karama kafin a kai ta ta fara yi wa mijinta gori wata wani abu ya shiga kai al'amarinka ni na kasa gane ma auren ma yanzu ma sai da babanmu ya baka gida ka san akwai iyaye masu karamci idan wani zai auri su sai su ce ga gida a je a zauna na'am wannan abu ne mai kyau kuma mai daɗi amma zamani al'amura sun canja in ba sa'a kai ka auri yarinya mai mutunci mai addini ba sai ta maka gori in bata maka gori ba yadda sai ta maka gori irin wannan ya faru ku hakuri karatu haka yake yana bi ta ko'ina. irin haka ta faru wani an bashi gidan ya je ya zauna ba cewa ne kara baka gida ba ka karba ka zauna yana da kyau sai wata rana ya manta ta bata masa rai yayi fushi ni za a yi rashin mutunci ki tattara ki tafi gidan ubanki ta ce yau nan ne gidan uban na wa'ai <laughs> ya manta ya gama ɗaukar wuta mala tattara ki tafi gidan ubanki har da cewa ubanki mai koya ce babanta ya ce ya kore ta ta ce to ainihin ne gidan ubana sai dai ka haɗa kayan ka kai ka fita daga na aka yi sulhu malam na gaga ba ka da fawa kenan ku kula da wani yana da muhimmanci amma wanda babu wulaƙanci babu tozarci babu cin mutunci wannan ba laifi ba ne don mutum ya karbi dama da aka bashi sannan aka ce ana so an ta kuna aƙalla min humalan matar da za ka aura ya zama kafi ta kuɗi matar da za ka aura inda hali inda hali fa duk da na san wannan karatun za ku bar min shi ne a nan kawai yawwa mu dai kawai dai mu wuce gurin amma ba lalle ku karba ba ai yanzu mai maikon ake nema ko ba haka bane ba yawwa amma malamai sun ba da zaɓi wanda yake so ya ji daɗin aure da yanci ya zama yana ba da doka a gidansa to ya zama matarka ka fi ta kuɗi ba laifi ba ne don ka aure wacce ta fi ka kuɗi tunda abdullahi dan mas'ud ya auri matar da ta fi shi ita take ba shi zakka ita take daukar zakka ta ba shi har sai an nemi shawara annabi ma za a ba shi zakkar so in ka samu wacce take mai dan dama dama ne kaga zaka iya jure wulakanci zaka iya shiga babu damuwa halal ne ba haram bane sannan kuma ya zamanto har a dangantaka kana jin kamar dai ka fita inda hali sannan abu na shida ta zamanto tana cikin bi'a karima environment mai kyau ma'ana wurin da suke wuri ne mai tarbiyya duk ƙoƙarinka da son ka zaɓi mace kyakkyawa to wallahi ka yi ƙoƙari ka lura da kyawun wurin zamanta kyawun wurin zamanta unguwarsu tarbiyyar unguwarsu duk wanda ya je ya auro yarinya a unguwar da take ta shahara da shaidanci da tsaya to ya saurari matarsa ba mamaki za ta yi mata wannan abu kuma wannan yana affecting hatta tarbiyyar ƴaƴan da za ku haifa don haka hatta unguwar da za ka shiga neman aure unguwar da za ka shiga neman aure ana so a shari'a ka gane wacce unguwa za ka je ka nemi aure don ba mamaki ka je ka auro yarinyar da take yar unguwa kaza ne wani ya auri irin wannan din aka zo malam ba tsari ba rufe jiki ba kaza aka yi magana sai aka ce yayi yar kaza ce a tun da irin unguwa ka za ci ai shi kenan yanzu ko mu a nan kano akwai unguwannin da sun shahara da rashin tarbiyya da haka sai wani ya je tsundum cikin unguwar ya gano wata mai dan haske ya je ya ɗauko to ita mace kamar maciji ne ga kyau ga tsara ba kyau ka bi ba ba kyau ka bi ba to sai ka biya haraji wallahi ka kula da addini ka kula da tarbiyya da zarar ka samu rashin tarbiya ina gaya maka ka haɗa kayan ka ka ƙara gaba saboda wallahi za ta shuka maka bakin ciki da ɓacin rai da damuwa a cikin sha'aninka amma fa shawara ce na baka abu na hudu menene hikimar yin aure Allah ya ce ai aure ne don a samu sukuni don a samu kwanciyar hankali waje alamin ha zaujaha liyaskuna ilaiha imamu dabari ya ce liya'awi ilaiha liqada libasun lahunna imam ibn kasir ya ce liyaskuna ilaiha li ya'lafaha wa yaskuna biha ya saba da ita ya samu kwanciyar hankali matar kirki wanda za ta saurare ka idan ka yi magana matar kirki wanda za ta rinka girmama ka idan ka dawo za a ce san da dawowa matar kirki wanda in garin Allah ya waye za ta ce ina kwana matar kirki wanda in ka kawo abu za ta ce Allah shi albarka tana murna ka kawo mata da 'ya'yanta mata arziki wanda tana faɗan alheri a kanka a gidansu ba mai zuwa ta zazzage ka ta yayyage ka ba mata kirki wacce suke mai haƙuri da abin da ta samu mijinta ya bata irin wannan mata ita ce liyaskuna ilaiha ake samun sukuni da kwanciyar hankali da ita ku duba fa annabi ibrahim wata rana ya kai ziyara gidan ɗansa annabi ismail shekaru aru-aru ba a haɗu ba yana zuwa ya samu annabi ismail bayanan ya fita ya ce farauta kamar yadda hadisi zai cikin sa'il bukhari ya je farauta Allahu akbar annabawan Allah sun tafi daji suna farautar neman abinci kaga namiji baya zama ko farauta ya tafi yana zuwa ya ce wa matan nan yaya kuke ciki sai matar annabi ismail a wancan lokaci ta ce muna cikin matsi muna cikin wahala ba abinci yanzu ma ya tafi daji neman abin da za a ci ta gama yage shi gaba ɗaya babansa ne annabi ibrahim sai ya ce to idan ya zo ki gaya masa ya canja ƙofar gidansa ya juya da doki ko sauka bai ba yana kan dokinsa ya kawo ziyara ko sauka bai ba ya juya ya ce ki da shi ya yi bako mai kama kaza kaza kaza kuma ya canja kofar gidansa tana murna annabi ismail yana zuwa ya ce na ji kanshin mahaifina ba ya ba da saƙo ta shi kuwa me ya faru ya tambaye mu in ji mata kenan na gaya masa halin da muke ciki na matsi ba mu da kaza ba mu da kaza ba mu da kaza annabi isma'il sai ce sai ya ce miki me kuma sai ta ce ai ya ce falyughayyir atabata babihi sai ya ce da ita to zaka abi ibrahim wannan dattijan da ya zo babana ne annabi ibrahim kuma wannan kalma da ya faɗa yana nufin in sallame ki in sake ki ki tafi gidanku ba ki dace da ni ba haka ya ce haka ya ce ya ce ilhaƙi bai haliki tafi gidanku umarni baban shi bayar ta haɗa kaya ta tafi ya sake sabon aure ya wuri wata wacce ta fita tarbiyya ta fita kamala ta fita abin da yake ya dace bayan shekaru sai annabi ibrahim ya sake dawa kaga wannan yana nuna ashe uba yakan iya kai wa ɗansa ziyara gidan shi yana zuwa ya shiga gidan nan matan nan ta kaɗe shanu biyu ta gyara masa shimfiɗa ta yi masa kaza ta gyara masa gashinsa ta gyara masa ƙafarsa ta gyara masa kaza ya ce yaya kuke ta ce alhamdulillah muna cikin ni'imar Allah akwai abinci ta ce alhamdulillah yaya mai gidanki tace lafiyarsa kalau yana ina ta ce yanzu ma ya je gona ne bayana ka duba ikon Allah da ya sake dawon kuma ya tarar da annabi Ismail yana gona yana daji ashe annaba suna zuwa gona ashe suna zuwa farauta dan babu lokaci ne da na muku bayani akan muhimmancin farauta da yadda farauta take ɗaukewa ɗan adam cewa a rayuwarsa sai wata rana insha Allah kwarai da gaske kai shiri sosai ka shiga daji ku yi ta fafatawa ka bi kura da gudu <laughs> Allah kuwa zaki ya biyo ka da gudu ya ka gani kaji wani yana waiwai a <laughs> shi kenan annabi ibrahim ya ce to ni zan tafi zan juya ba za ka tsaya ba karamci na wannan mata ya ce zan juya ya ce idan ya zo ki gaya masa ya rike ƙofar gidansa ya rike kofar gidansa natif annabi ismail yana dawowa ha sai ya ji ƙanshin mahaifarsa sai matar ta ce albishir an yi bako wani dattijo ya zo dogo mai sifa kaza mai sifa kaza na masa hidima na masa kaza na masa kaza yace yayi ce wani abu yace tace ya tambaye mu ya halin mu nace alhamdulillah muna cikin alheri yace to ya bada wata shawara ko wani abu ita ce eh kwarai kuwa yace a gaya maka ka rike kofar gidanka sai ce to zaka abi Ibrahim wannan mutumin babana ne Ibrahim kuma ya ce in rike ki hannu bibbiyu matar ta samu karamci ta samu karama ta samu mutunci da daraja a idon mai a idan mahaifinta mahaifin shi kaga wannan yake nuna ashe yana da kyau ma'aurata ku samu kyakkyawan alaka da ku da iyayenku babanka ya rinka baka shawara mai kyau akan iyalinka kuma ka saurari shawaran babanka tunda babanka babanka ne sai dai kawai wani lokacin ana samun wasu iyaye masu son zuciya yayin da ka fahimci mahaifinka yana da son zuciya wataƙila mamanka ce ta ziga shi ya sa kaka ka kori matarka ba tare da hujja ba to sai a bawa baban haƙuri wataƙila ƙannanka a gidanku ƙanne galiban mutum ƙannansa ko yayyansa ba sa shiri da matansa musamman in mutum ya bari danginsa sun shiga masa gidansa to kace aure fice yi da yawa sai ta je ta zuga mafiya ai kaza ma take masa ai kaza ma take masa ai din ma ba ta ganin mutunci mu ai kaza wata fa bazawara ce ta je ta kaso aurenta sai ta dawo gidan kanwarta tana zama sai kuma take kokarin zuga kanwarta kashe na ta auren ta zo tana fatawa na ce to duk yadda za ki haɗa mata kayanta ta koma gidan babanku in ba haka ba za ta mai da ke bazawara kamar yadda ita ma ta zama bazawara saboda ta fara hura wuta a gidan yau yake baya baki kaza abin ma yanzu kaza ba yanzu kaza din ku ya kare har yanzu bai kawo ba ya za ki rinka kyalin shi yana miki kaza ita fa ta kaso na ta auren fa ku kula da haka ana yin aure ne don kamewa ko matar da take mai mu'amala mai daɗi mai addini mai mutunci shine ita ce liyaskuna ilaiha abu na biyu ana yin aure ne dan a samu baqa'un naslul insani wato hayayyafa jama'a dan Allah yahudancin da yake damu mai yanzu na yakar matan mu akan haihuwa ya kamata mu ji tsoron Allah ana hana mata haihuwa ana toshe mata a ce ba za su haihu ba Fulanin ba laifi mutum fulani ya tsara haihuwa a gidan shi bayan shekara biyu a bayan shekara uku ta ƙara haihuwa wannan ba laifi ba ne mace tana haihuwar kunika duk shekara sai ta haihu ba laifi ba ne a mata allura na daidaita haihuwa wannan ba laifi bane saboda dan zai cutu ita ma za ta cutu kai ma kuma aljihunka zai cutu kaga ya kamata ka rika samun hutu ko ba ga bane ba yawa ibada ne kulawa da yaya amma an daidaita wannan ba laifi bane ba amma mutum ya ce yi wallahi tallahi daga kwaya uku na wallahi ba zan kare yadda ba a'a haba malam haba malam haba malam ka sani ko su mutu wannan ukun shi ne yake wannan abun da aka yi lissafi a gidansu shi ne na goma sha bakwai amma ya zo ya da matarsa ya ce kwaya uku kawai za ta yi masa to min yana daga cikin amfanin aure shine baka'u an-nasl insani makan ibn yasar ya ruwaito wani mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni asabtu imra'atan zatu hasabin wa jamal ya manzon Allah na samu wata mace yar dangi ga kyau amma fa wa innaha la sai dai matsalar ta ba ta haihuwa ya ce ya rasulullah ga kyau ya rasulullah ga dangantaka amma kuma aƙini ya ce ba haihuwa yaya za a yi manzo Allah ce la karka aure ta ka ji kai amma yanzu malam wannan mara haihuwar ita ake nema ba kanariya ba ba zaurar da ta yi shekaru ba ta haihu ba juya wai wani ya ce juya ake nema juya ba za ta jawo maka matsala ba wai ba za ta tara maka kaya a gida ba wai irin wannan ake ne ba na sha ba wa mata shawara duk matar da mijinta ya sa ta a gaba ya ce ba za ta haihu ba za ta haihu ba ta je ta sha kwayoyi da allurori to su je nan asibiti waɗannan manya-manyan asibitocin ana fiɗiya ana ya maza Kwarai kuwa namiji ba abin dogaro ba ne ba ki je a fiɗiye shi ba ba ya sa haihuwa ba sai je a fiɗiye shi shikenan ku ta rayuwarku wata ta gaya mai oh za ta ce a to ya za ka fiɗiye ni shi namiji tsiyarsa malam <laughs> in ya gaji da mace sai dakatar da ita da haihuwa bayan kin dakatu ya je ya ɗaure mahaifar ko ya ciki ki da allurai sun lalata mahaifar sai kuma ya je ya auro wata budurwa sabuwa gal a leda ita kuma ta zo ta fara shimfiɗa yanzu za ta zuba nata yayan ba su da adalci da yawansu don haka ku rinka yi wa matan ku adalci kuma a shari'a ba inda aka ce ka auri 'ya'ya kaza sun isa abin tausayi mutum ka ga Allah ya rufa mai asiri musamman wasu daga cikin 'yan bokonmu waɗanda ba su samu tuntubar malaman addini ba wai sai mutum ya ce wai shi ya bi kawai sun ishe shi ga gidaje ga motocin hawa ga kamfanoni ga harkar kuɗi ga ofis ga kaza amma wallahi malam ya iya ƙara haihuwa duk ya soke matar da allura malam ina za ka je da wannan dukiyar ai albarkacin gida 'ya'ya wancan in ya wanda wannan sai zama na ƙwarai. wancan ya zama kaza wancan ya zama malami wancan ya zama injiniya wancan ya zama ban soja wancan ya zama ban sanda wancan ya zama babban dan kasuwa wancan ya zama babban siyasa wancan yana kulawa da kaza wancan ya zama babban kaza wallahi malam sai kaga ka mutu amma kamar baka mutu ba a kula da bayanka a kula da zuri'arka a taimaki naka kuma a taimaki al'umma amma mutum ya zo ya rike ɗaya ko biyu ya zo ya zama maka bala'i ya zama maka masifa ba yadda za ka yi da shi wannan ba daidai ba ne kuma ba addini ba ne sai mutumin na ya sake dawowa ya zo gurin manzo Allah ce ya rasulullah ni fa na dace da wata yarinya wallahi za ta hasabin wa jamalin ga kyau ga yan dangi ce manzo Allah ya ce la ka je ka nemi mai haihuwa yaya mutum zai je kasuwa ko ya je ya sayo akuyar da ba ta haihuwa ai ba riba ka zai sake dawowa na uku ya rike wuta akan baiwa Allah na malam yana bukatar ta manzo Allah ce tazawwajul wadudal waluda fa inni mukasirun bikumul umama na ce muku ku auri mata da kuke son su suke son ku saboda zan yi alfahari da yawan ku tarin yawan ku hayayyafan ku zan yi alfahari da wannan ranar tashi alkiyama imam al-munawi yake cewa hada hadithun azim hassa al ala takfir auladi babban hadisi ne wannan da ya kwadaitar akan yawaita samun 'ya'ya kuma ya hana ya hana ƙin haihuwa kuma ya kunyatar da masu son su auri mata ba su haihuwa ya ce wa yan bagi insani ri'ayatul maqasid shar'iyya ya kamata ga mutum ya rinka kula da manufofi na shari'a wa isariha ala shahawatin nafsaniya. ya rinka fifita manufofi maqasid shari'a aims and objectives of shari'a ka fifita su akan wato al-maqasid ash-shahwaniyya al-insaniyya ko shahawatul insaniyya sha'awar ka kai na dan adam ka ringa gane menene manufa na shari'a daga cikin manufofin aure akwai kamewa kamar yadda yi bayani mazala ce man istata minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron matasa ya tarar yace duk wanda yake da halin aure ya aure kuma matasan wannan masallaci a nan mariri duk mai halin aure ya je ya nemi aure ya aure aure akwai mutunci a ciki aure akwai lada a ciki aure akwai falalaciyarwa aure akwai samun girma dan karamin yaro za ga da matarsa wallahi in ya je gida gaishe shi ake ana ɗauke mai takalma karamin yaro saboda yana da mai yana da matsayi yana ciyarwa dan karamin yaro bai da shekaru za ga da yayaransa sun taso suna tabuwa masallaci da shi abun sha'awa amma malam ka rika ka rika har ka zama kamar kubewa rikakkiya ko kubewa ce ta rika malam ba ta miya wallahi wani ya tsaya ya tsaya ya ke aure kai yaushe za ka yi oh muna nan ni ba yanzu ba zan zo dora kai na matsala ba to ka zauna iya dadewar ka iya matsala ka kuwa ka balaga ka balaga har ka zama balangu ka fara gaggashewa gaba daya suna nan aiki yana da kuɗi yana hawa mota mai kyau ya gina gida ya yi kaza amma yana nan yana wayo har yanzu ya ƙi aure wallahi wannan ya saba wa karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Imam al-Ghazali yake cewa akwai fa'idoji a cikin aure yau duk wanda bai da aure a masallacin nan haka zai koma da sanyin gwiwa wallahi dan sai na rugurguje ku gaba ɗaya kafin na fita daga gurin da. ya sa da yawa kar wanda ya tashi yawwa ku zauna ku jira imamu al-ghazali yace a cikin aure akwai fa'idoji da na farkon su akwai samun da malam duk wanda yake da ɗa yana da wani kwanciyar hankali da nutsuwa a tattarar shi wallahi musamman in Allah ya ce muke su ɗansa mai bin Allah ne mai addini ne akwai wata nutsuwa ta musamman akan samun 'ya'ya alal akalli ka samu magajinka wanda zai kula da kai abu na biyu akwai kasru shahwa karya sha'awa sha'awar da za ta zo maka baka da hanya ta halal in kana da aure ka huta abu na uku akwai tadbiril manzil tsara gida din mai aure za ka ga gidansa a tsare komai nasa a tsare amma wallahi kada ka je ɗakin samarin nan matasa baya ganuwa wani an je ɗakin sa malam saurayi ne malam in zai fito ya gama ɗaukan kwalliya an karya hula an sa guga ga agogonan an yi kaza aka je ɗakin sa ɗakin malam sai ya shiguwa na farko dai kan gadan a cike ke da tsummokara kara ƙarƙashin gadan kuwa kwanan shinkafa da wake ne wani koko ne da ya sha nula kwanan ga cokali a jefa a can ga wani tsumma ga gajeren wando a rataye a can gurin ga wata tsohuwar safa ga takalmansa na kwallo ga wa in gaya maka wani gurin idan ka zo kana kana daga wani gurin sai dai ka ga sauro fu ya tashi <laughs> saboda ba mata malam amma yanzu da yana da mata mai masa tadbirul manzili mai gyara masa gida ya ka gani ga tara kayan wanki duk inda ka je ɗakin saurayi matashi wallahi mala akwai uban kayan wanki tsumo kara na fitar hankali wani fa da aka gani filansa wato yadda ka san daga buhun gawayi ya fito filansa ne ya shekara biyu mai wanke filan ba ya yi bagin kirin ɗan bala'i kawai in ya zo mai yake sai ya ɗauki mayafinsa sai ya yafa masa sai ya kwanta ta bacci Allah ma ya takaita baya fitsarin kwanci damunin ya isa wallahi <laughs> Allah ba wa samari matasa haƙuri ga birgima mutum sai ya tashi malam tsakar dare shi ba sallar dare ba shi ba salati annabi ba shi ba zikiri ba wallahi sai kasa bacci ya ta juyi sai dai ka ji tsaki sai ka taimaki maciji ya juya ya juya can ya juya can wani an ji an tarar da ɗakinsa gaba ɗaya takaddu ne na tsire ashe duk inda dare ya yi ƙarfe tara ƙarfe goma ya ga mutane sun ɗage ƙafa ko wani mai tsire a unguwar saboda yunwa ta dame kimala yawanci samari wallahi da yunwa suke kwana ba. sai je siyo tsiransa na ɗari biyu wani lokacin yana da kuɗi ya sai na ɗari hudu inda ɗan dama dama ya ƙara da ɗan gurasa ta ɗari ya kashe ɗari biyar in ya ci saboda ba mai kula masa da ɗakin sai ya tukuikuye abin a leda sai ya jefa a ɗakin ba mai kula amma ka je ka ga ɗakin mutum mai mata abin zai birge ka ka ga falo ka ga kujeru ka ga talabishin <laughs> ko ba ka bane ba wani wani saurayi ne ya je ya je dakin ya je gidan abokinsa sun yi sabon aure ya je ya ga ya ce ka amma wani ka gama da mu yana zuwa tukuna abin da ya fara tararwa wani turaren wuta ne ya fara buga shi daga daga labule tukuna ya ji wani tsawon yarinya ko mai dabara ce an zo mata da abin sai ga wasu kyalkyali kyalkyali a falon nan wata wuta a kunna a kashe a kunna a kashe ya zo zai zauna abokin nasa ce zauna a rasa zauna kaɗan warware ka ba <laughs> ya zo da shi ya kira yarinya ya ce ya ce kawo mana soyayyun kajin nan mutumin ka rabanta da kaza tun karamar sallah da aka yanka a gidansu amma yau ga abokinsa mai sabon aure ce kawo soyayyun kaji ne ce to yace dama ashe kaji kuke ci ta ah, in mutum yana da aure da ka fita gari da ka ji biri-biri sai ka tsaya kai fakin ka ce a baka kaza a gyara ma ita kana tsaye a mota kana danna waya an gama feke maka ita a sa maka ita a leda ka zo ka bar kana kwance kawai kana rike da waya za ka ji kanshin kaza gashi a gefe har a fridge ake sawa ajiye kana nan kana kana zaman iska kana shirme bayan an kawo sai ce ya ce ce masa ya ce kawo kawo kawo mai madarar nan ashe har da madarar suke da ita da madarar yogurt da madarar da mata suke hadawa da kankana da ayaba da wane ne ka duba mata ma sun maka gata ka sai kankana ka sayo ayaba sai a sa a bulanda sai a ɗauko pick milk sai a zuba sai a burga sai a ajiye maka malam in ka fara ɗiba wannan abu malam ji za ka yi assalatu amma wannan sai mai aure wanda Allah ya hore masa ko ba ka bane malam ato musamman idan yana ganin gari abu na karshe da zan tsaya a kai a shine abuwa kamar haka abu na karshe da zan tsaya a kai jama'a idan mutum ya yi aure shari'ar musulunci ta ce a yi ƙoƙari a kyautata zamantakewa da iyali akwai annusus annabawiyya wanda suke bayani akan luzumu mu'ashara bil ma'ruf wajibi ne a kyautata zamantakewa da iyali idan an yi aure um, wannan abu ne mai kyau kamar yadda malamai suke ta bayani Imam abu hanifa ya yi magana akan haka imamu shafi'i ya yi magana akan haka dangane da ainihin wato shi kyautatawa ainihin wato mace imamu shafi yake cewa wa aqallu ma yajibu fi amrihi bil ishrati bil ma'ruf an yu'addi az-zawja ila zawjatihi ma farada Allahu laha alayhi mafi karancin abinda shari'a ta dora wa namiji yayi wa matarsa shine yayi kokari ya sauke nauyi na farilla da aka dora masa a kansa min nafaqatin dole ne a ciyar da iyali jama'a duk wanda ya auri mace wajibi ne ya ciyar da ita ya shayar da ita ya ba ta wurin zama ya kula da lafiyar ta kai ta asibiti ya dauki nauyin rayuwarta ita kuma wajibi ne a gare ta ta kula da tarbiyyar 'ya'yan shi da cin su da shan su da suturarsu da tsaftarsu da zamantakewarsu da kula da lafiyarsu gaba ɗaya yana hannunta a matsayinta na me a matsayinta na matar aure sannan kiswa sutura dole ne namiji ya rinka yi wa matarsa sutura maza mu yi haƙuri mu gaya wa kanmu gaskiya galibin mu wallahi malam sai mutum ya yi ɗinki kala goma bai yi wa matarsa kala ɗaya ba sai mutum ya sayi turare na dubu ɗari a shekara ko ƙasa da haka ko a saya ɗaya wallahi sai kwashi shekara biyu uku hudu biyar bai sai wa matarsa kayan kwalliyan dubu talatin ba balma a al'adar mu hausa fulani ba mu ma fiye sai wa matanmu kayan kwalliya da ado ba amma mun iya zagin mata idan ba su yi wanka ba ba su yi kwalliya ba ba su gyara jikinsu ba muna da shaddodi muna da boil boil muna da suturu kala-kala amma muna mantawa da 'ya'yanmu to ai matanmu kamar yadda ka manta da matarka haka kai ma za ka ɗauki 'yarka ka kai ta gidan wani ya manta da ita ka ba shi ita ba zai mata sutura ba ka ba shi ita ba zai sai mata kayan kwalliya ba ka ba shi ita ba zai mata duk abin da zai yi na kulawa da ita ba don haka yi wa wani yi wa kai ne duk wanda ya rike 'yar wani ya mutunta ta to Allah zai taimake shi yarsa mutumin arziki ya aure ta ya kula masa da ita imamu shafi'i yake cewa a kula da kiswa sannan kuma watarku tarku mailin zahir karkata ta zahiri idan matan guda biyu ne rashin adalci kenan na maza Allah ce fala tamilu kullal maili fatazaruha kal mu'allaqa kada ku karkata dukkan karkata ku bar matar ku kaman wata mata wacce take a rataye ita ba a sama ba ita ba a ƙasa ba don maza suna yin zalunci dangane da zamantakewarsu da matansu mata suna kawo mana kuka da yawa dangane da cuta da yaudara da cin amana da maza suke musu musamman akan abin da ya shafi adalci tsakanin mata jama'a ina shaida muku Allah shine shaida wajibi ne namiji ya adalci a tsakanin matansa wajen abinci kada waccar ka je kai mata cafane mai kyau abinci lafiyayye da nama baya yankewa waccan kuma ka basu suna ta fama da fara da mai wallahi sai Allah ya kama ka idan mutum yana da mata guda biyu wajibi ne adalci a tsakaninsu su wajen sutura wajibi ne adalci tsakaninsu su wajen bada abinci wajibi ne adalci tsakaninsu wajen kulawa da walwalar rayuwarsu da ɗaukar nauyin lafiyarsu idan ba su da lafiya amma yau Abin da maza suke yi shine zaluncinsu yana bayyana karara hatta matan ma sun sani alhaji ya fi karkata wajen wance akwai wanda ya ɗauke kewa gaba ɗaya ma da zuwa ɗakin wance yana kwana tsakaninsa da ita zagi da cin mutunci laifinta ta tara masa 'ya'ya yau abin da bahaushe ba fulatani yake yi idan ya auri mace suka shekaru sai ya zubar da ita ya je auro wasu ƙananan mata ya zo ya rinka kulawa da su ya watsar da uwar gida saboda ta tara masa 'ya'ya wata ma ta yi magana sai ce ke ba kina da 'ya'ya ba su kula da ke mana haka ya gaya mata ba kina da 'ya'ya ba su kula da ke mana wani ya kawo kuka ya ce malam babanmu baya adalci mahaifinmu baya adalci akan mahaifiyarmu muna jin bagin ciki abinda da yake mana ba kulawa babu ci babu sha ba ɗaukar nauyi Ya ce mahaifiyarmu haka take yi ne da yunwa sai mun fita mun je mun nemo mata amma kuma gidan sauran matan yana kula da su zalunci ne wannan mutum ya daina karkata zuwa ga wata daga cikin mata ya tsananta wata kuma wanda yake sabbaba rashin jituwa tsakanin yaya duk uban da bai yi adalci tsakanin matansa ba to ya kulla gaba ne tsakanin yayansa dan duk ɗan da ya ga ubansa baya adalci akan uwarsa yana yi akan wata to in Allah ya soya da idan ba sa'a aka yi ba sai ya kulla gaba tsakaninsa da sauran kannan shi ko ku kula da wannan abu ne wanda yake larura ne kuma yana da muhimmanci akwai mutumin da matansa sun kawo ƙaransa idan ya zo zaɓa kawai yake in ya shigo gidan sai ce wance in ta amsa sai ce ke ce da girki wallahi kai ke kuma wallahi ba uban da isai mai magana gobe idan ya dawo ko ya gama kwanakinsa suna nan suna zaune duk sun yi tagumi suna zaune sun yi tagumi sai sake kiran wacce ɗin fa da ta girki ta sauke ce wance alhaji naji ce ce da girki alhajin birni ne ba a masa magana malam ba wanda ya ce kula shi malam zaluncin ya isa malam cutar ta isa jama'a akwai matar da ta ce min yau tsakaninta da mai gidanta shekara hudu wata lakca ce na yi ta mata matar ta biyo ni da makullin mota irin manya-manyan motocin nan ta ce yau shekara hudu ba ni ba shi yana ina yana nan malam ya aurenmu na ce aurenku yana nan sai dai kawai Allah ko fitar da ke bayan wani lokaci sai wata zo mun fatawa ita ma ta ce malam yau tsakanina da mai gidana shekara bakwai ta zo da yar yarinya ta ce kaga wannan yarinyar tun da na haife ta ya kaurace mu ba ki da lafiya ta ce lafiya ta kalau ba ki da lafiya ta kalau yana da wasu matan ke ba kawai ya ce bai da ra'ayi sakin ki yayi a'a akwai kudin cefa ne akwai amma wallahi ya kaurace mata wannan wailas abubuwa na rashin kyautawa da maza suke